وامتازوا اليوم أيها المجرمون za a ce wa mushrikai a ranar alkiyama a ce ku ware daga cikin muminai bai dace da su ba su zama tare da ku saboda akwai bambanci a tsakanin sakamakonku da sakamakonsu da siffofinku da siffofinsu